إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Dan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda faɗa da rayuwarmu ta kawo wannan rana ta asabar wanda yau ita ce ranar shida ga watan tara watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina yau shekara 1440 da yau ita ce ranar 11 ga watan biyar shekara ta 2019 Allah tabaraka wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya ƙara haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da ainihin tafsirin alkur'ani na bana na wannan shekara da ke gudana a wannan masallaci idan 'yan uwa ba a mance ba a jiya muna kan aya ta ɗari da da ashirin shida a cikin suratul baqara inda Allah tabaaraka ta'ala yake mana bayani akan annabinsa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam inda yake addu'a ga wannan gari na Makka cewa Allah tabaaraka ta'ala ya amintar da garin kuma ya azurta garin da 'ya'yan itace ya ba garin zaman lafiya da kwanciyar hankali wanda ajiya mun ji kaɗan daga cikin mahimmancin zaman lafiya da mahimmancin kwanciyar hankali ga shi mutum shi kansa da kuma ainihin zamantakewa shi kansa mutum yana buƙatar zaman lafiya da kwanciyar hankali a zuciyarsa to al'umma na buƙatar zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakaninsu idan waɗannan suka koru aka rasa su to duk wani abin da ake so a cimmawa akan gaza cimmashi sakamakon rashin zaman lafiyan da kwanciyar hankali sa'annan mun ji dalilai waɗanda idan an bi waɗannan abubuwa ɗaya bayan ɗaya to da haka ne ake samun zaman lafiya da kwanciyar hankali mun ji abubuwa kamar guda hudu na farko dai al'umma su yi imani da Allah su rungumi tauhidi da bautar Allah idan al'umma suka yi haka za su samu zaman lafiya sannan tsaye da sallah da ba da zakka al'umma da tsewa sallah rufansa kainar kashi wannan al'umma zaman lafiya kan yi wahala a cikin al'ummar al'ummar da ta watsi da fidda zakka to Allah kan jarabce ta da fitin fitintunu iri-iri sakamakon yin watsi da wannan muhimmin rukuni daga cikin rukunin musulunci sannan muka ji cewa godewa Allah akan wata ni'ima da Allah ya yi gare mu tabaraka wata'ala to lallai rashin gode ma ni'imar Allah yana haifar da a fada cikin halin kagalikai sannan gaba ta hudu duk da cewa an taƙaita ne wato gabar da take magana akan wahada saffi haɗin kai da kuma lazimtar wato dandazon al'umman musulmi a ƙarƙashin wannan akwai hadisi na abin darda'i wanda ba mu samu ji ba jiya lokaci ya riske mu yace cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce alaikum bil jama'a manzo Allah ya ce ku rike taron jama'a duk inda kaga jama'a to kai ma kai nan fa inna ma ya'kulu dhibu min al-ghanami al-qasir kare ke ci kura ko ce zaki yakan cinye da ta ware idan zaki zai kawo hari a cikin garke ko da masa za ta kawo hari takan dubi dabbar da ta ware kanta daga cikin garken sai ta fada mata to kai ma in ka ware kanka daga cikin jama'a daga cikin al'umma ka kirkiri wani abu naka kai kadai ba tare da yan uwanka musulmi ba to wannan yana daga cikin alamun rushewa da kuma abin da ke gwada cewa ba za a samu nasarar da ake nema ba saboda wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya umarce mu ku dunkule a wuri daya hadisin yana cikin sahihu targe, hadisi na 427 yana cikin sahihun nasa'i hadisi na 846 babban malami ibn al-ha'im a cikin littafin sa'a tibiyanu fi tafsiri garibin ƙur'an da ya zo fassara wannan gaba faɗin Allah ta'ala wa man kafara duk wanda ya tawaye ga dokokin Allah fa uhu zan jiyar da shi ɗan daɗi kaɗan sun ma'atsaruhu ila azabin nari sai ce al'itsiraru ifti'alun minar darura wa huwa fi'lu ma la yutahayyu lahum sina'un min wato shine aikata abinda ba a shirya hana shi ba misali mutumin da zaka bangaje shi kaga bai san zaka bangaje shi ba inda ya sani zai ciji ana gane ba. to yadda Allah zai wa 'yan wuta waɗanda suka ta waye, wato Allah ta'ala zai jefa su a wuta ne ba tare da wasu ba bi ma'ana ba sa tsammanin za a jefa su kawai sai mutum ya ji an ɗaukai an jefa kamar yadda za a samu mutum a bakin rami a an gaza shi kaga ai bai shirya ba dan in ya sani ko in ya shirya zai yi wani kokari ta wajensa shi babban malamin haka yake fassara wannan gaba shi ko al-imamu ibnu kathir Allah ta'ala ya masa rahama Ya zo fassara fadin Allah ta'ala warzuqu ahlahu min as samarati ya Allah ka azurta mutanen makka da 'ya'yan itace man amana minhum wanda ya imani daga cikin su billahi wal yawmil akhir wanda ya yarda da Allah da ranar lahira ya Allah ka azurta shi da 'ya'yan itace da ainihin abinci shi al-imam ibn kathir sai ya kawo wannan afari daga abdullahi dan abbas yake cewa shi abdullahi dan abbas ya ce Gane ibrahimu yahjuruha alal mu'minina dunan nas da annabi ibrahim ya tashi yin addu'a ga garin makka sai annabi ibrahim ya yi addu'a ga mu'minai kadai banda wasu sai ya Allah ka azurta mutanen da 'ya'yan itace amma dai man amana minhu wanda kada yayi imani billahi wal yawmil akhir kaga wanda bai yi imani ba baya cikin addu'ar annabi ibrahim to daga nan Allah ta'ala ya saukar da wa man kafara fa umatihu qalilan ya Allah ta'ala ya ce a a wanda ya kafirce mani ma ya manta waye wanda yake bin dokoki na wanda yake yi mani biyayya Allah ya ce fa umatihu qalilan duk da haka zan je da shi dan dadi kadan ai duniya ba komai bace zan bashi ana ganewa a to idan da dan sako ne a ina jin yanzu muna cikin wanda da waya samu ko titi in dai domin halin mu ne a ce mun samu titi ɗaya to sai ina za mu same shi wanda alƙur'ani dokokin da ke cikinsa kaso goma sace mun yi watsi da kaso takwas zuwa tara mun yi watsi da su ba ma bi kuma shari'a ce haka nan hadisan manzan Allah to ina ga wanda ya bari gaba daya addinin ma yake nan ne Allah ta'ala ya ce a'a wa man kafara wanda yayi tawaye ya kafirce fa uhu qalilan zan ji yadda shi dan dadi kadan ai arzuquhum kama arzuqul mu'minin in dai anan duniya ne ba matsala Allah ta'ala yake nufin wato yadda zai ɗiba ya ba masu imani haka zai ɗiba ya ba 'yan tawaye yadda Allah zai ɗiba ya ba waɗanda suka yi imani da shi haka Allah zai ɗiba ya ba waɗanda suka kafirce masa ba dai duniya bace ce to ba ta da ƙima a wurin Allah ba ta da mutunci a wurin Allah da zai ma hana wani abin da yake da ƙima a wurin Allah shine aljanna to wannan Allah ya bar shi dan masu imani kadai muna gane wannan dan haka ne yake cewa arzuquhum kama arzuqul mu'minin ima'ana kenan zan azurta su kamar yadda nake azurta mu'minai a akhluqu khalqan la arzuquhu shin yanzu na halitta halittu kuma ban ba su abinci ba ai musulman nan ni na yi su mu'minan nan ni na halice su su ma kafiran nan ni na halice su to ya zan halice su kuma in hana su abinci Allah ta'ala ya ce su kafiran zan ba su abinci masu imanin ma zan ba su abinci gaba ɗaya halittu na mutane da dabbobi duk zan ba su abinci tunda ba zan halicci halittu wajen kyale su ba mai ba abinci so don haka Allah ta'ala ya ce uhun kalilan kenan ko zan je da su dan daɗi kaɗan sai dai wannan daɗin yana yankewa daga radda aka mutu to thumma asarruhu ila azabin nari wa bi'sal masir nan ne zan fiski mutum in ta ƙeyarsa in jefa shi cikin wuta tir a ce wuta ce makoman mutum bayan wannan dogon jawabi kun makara ibnu abbas sai abdullahi dan abbas ya karanta wata aya wanda ita ayar tana tabbatar da wannan tafsiri cewa lallai Allah zai azarta kowa musulmi da wanda ba musulmi ba Allah ta'ala ce kullan numiddu haula'i wa haula'i min afa'i rabbika kullan ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ce kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbika kowane daga cikin kungiya guda biyun jama'ar musulmi da jama'ar kafirai Allah ta'ala ce numiddu ha'ula'i waɗannan zamu ba su waɗannan ma zamu ba su min ata'i rabbika daga cikin kyautar ubangijinka kaga mutum kafiri ne saban Allah da tikekken mota kaga mutum kafiri ne saban Allah da tikekken gida kaga mutum ga kafirci kuma Allah ya bashi lafiya kaga mutum ga kafirci Allah ya bashi ilimi kaga mutum ga kafirci Allah ya bashi mulki saboda Allah ya ce kullan numiddu haula'i wa haula'i min afa'i rabbika kowane daga cikin waɗannan kowane daga cikin waɗancan zamu ba su daga cikin kyautar ubangijinka sai Allah ta'ala ya ce wa ma kana aqaru rabbika mahzura kyautar ubangijinka bata kasance mamnu'an ba abin hanawa ba kyautar ubangiji takan shafi fasiki mai saba wa Allah zaka ga mutum dan saban Allah ne amma Allah yana ta hore masa idan aka yi wa'azi sai ce a'a inda imani ne ai an ba su malam wani ko da an ba su wani da wani a'a kafiri ma ya Allah yana bashi kullan numidu Allah ce kowane muna bashi haula'i wa haula'i waɗannan da waɗancan wayannan da wayannan yake cewa wa ma kana ata'u rabbika mahzuran Allah bai kasance zai hana kyautarsa ba ga wani bangare wanda wannan aya tana cikin suratul isra'i to daga nan a sai fadin Allah ta'ala yake cewa innal ladina yaftaruna 'ala allahi al-kadhiba la yuflihuna sai yace mai a gaba قليلا ثم نذيقهم العذاب نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ثم نذيقهم هم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب النار إلى عذاب tabaraka wa ta'ala ke cewa innal ladina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihu waɗanda suke kirkirawa wa Allah ƙarya ba za su taɓa cin nasara waɗanda suke cewa Allah ya ce bai ce ba masu cewa Allah yana da da masu cewa Allah uku ne masu cewa an haifi Allah cikin jini masu kirkire-kirkire ga Allah Allah ta'ala ce la yuflihuna ba za su taɓa samun rabo ba ba za su taɓa kukuta ba su ci gaba da kafircinsu mata'un qalilun za su dan ji dadi a duniya su sai yan motoci su sai yan gidaje su samu yan kuɗin kashewa su samu yar lafiya su samu ɗan mulki mata'un qalilun Ɗan jin daɗi kaɗan Allah ya ce wannan mun ba su thumma ilaina marji'uhu sannan su na gare mu Allah ta'ala ce nan za su dawo gabanmu nan za su same mu thumma nudhiquhumul azabar shadida a nan ne za mu ɗanɗana musu azaba mai tsananin gaske ma kanu saboda kafircin da suke yi ashe kaga kenan kafiri yana kafirci Allah yana sanar da shi wanda yake tawaye Allah yana sanar da shi amma Allah ta'ala ya bar shi ne ya ɗan ji daɗin duniya kaɗan kafin ya zo inda Allah zai kama shi Allah ta'ala ya ci gaba da cewa numatti'uhum qalilan ba da wannan duniya ba za mu ji yadda su dan dadi kadan thumma natarruhum ila azabin ghalid sannan mu cusa su mu tura su zuwa ga azaba mai zafi azaba mai kaushin gaske wancan an ce azabin alif wannan an ce azabin ghalid azaba mai kaushin gaske wanda wannan aya tana cikin suratul luqman aya ta 23 zuwa 24 da Allah ta'ala ya tashi wulakanta duniya da kaskanta duniya da nuna cewa duniya fa ba komi bace dan haka ma bai damu da ita ba sai ya ce walaula an yakuna nasu ummatan wahida والآخرة idan ka duba wannan aya to zaka gane hikimar Allah tabaraka wataala da yasa kake ganin kafiri ma har yana yin wani dan wadaka yana yin yadda yake Allah ta'ala ya ce walaula an yakuna nasu ummatan wahid ba dan kada mutane su zamanto iri daya ba ba dan kada mutane su narke su zama abu ɗaya ba su zama addini daya ba la ja'anna liman yakfuru da sai mu duba cikin mutane wanda ya kafircewa Allah ya zama arne sai mu tsunto iyakacin arna din sai mu sanya libuyutihim suqufan min fidda saboda arziki duk wanda ya kafircewa Allah sai ya zama rufin gidansa ma na azurfa na gani rufin da zai wato saboda arziki a yanzu dai masu kudin kasan nan ban san wanda ya rufi da azurfa ba ni ban san shi ban ce ba wanda zai iya ba kuma ban ban dai taba gani ba dan haka ban shaida ba a nan Najeriya wa kasancewa abin nan abin da ya rufi gidansa da shi azurfa ne silver wa ya kai wannan kudin eh to Allah ta'ala ya ce da haka zan wa kafirai in ba su arzikin da rufin gidansu ma na silba ne rufin gidan na azurfa ne idan mutum ya kafurce in tsittika mai arziki in kwankwada mai arziki yadda zai zama rufin gidansa ma na azurfa ne to Allah ta'ala ya ce abin da ya sa ba zai yi haka ba kada waɗanda suke musuluncin su ma ya zama ba komi a hannunsu su kafurta kuma su koma don su samu min abin da wancan ya samu walaula an yakuna nasu ummatan wahida ba dan kada mutane su narke su zama abu daya ba tan to laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fidda wadanda suke kafircewa Allah din nan kafirai Allah yace da mun ba su arziki male male ta yadda rufin gidansu ma na ainihin azurfa za su wa ma'arida alaiha Haruna da ainihin matakala wanda za su rika takawa mu sanya musu matakala ta azurfa wanda za su taka ya zama akan azurfa suke tafiya Allah ce da sai mu musu haka dan bai gagari Allah ba yace wali buyutihim abwaban wa sururan alaiha yattaqiuna da sai mu sanya kofofin gidajensu na azurfa sai mu sanya wato gidajensu kofa dauren gidajensu na azurfa ne wa sururan gadajen da suke kwanciya akai na azurfa ne alaiha yattaqiuna wanda suke gida a jiki a ce mutum rufi na gidansa azurfa ne kofar gidansa azurfa ne abin da yake takawa azurfa ne gadansa ba azurfa ne Ta ga ai kudi ya kai kudi wannan ya kai mai arziki Allah ce da haka za mu yi musu saboda duniyar gaba daya da arzikin da ke ciki ba wani abu bane wanda Allah ta ta'ala ya ba shi daraja ba ya da wani kima a wurin Allah Allah ya ce da haka za mu yi sai ya ce wa zukurufa sannan za mu ba su kawa za mu ba su kayan kwalliya amma ka sani duk abin da za a ba kafuri na kalekalan duniya wa in kullu zalika lamma mata'ul hayati duniya wannan gaba ɗayansa ba komi ba ne face wani ɗan jin daɗin duniya ɗan kaɗan ɗan jin daɗi lamma mata'ul hayati duniya sai Allah ya ce wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin gidan lahira aljanna dadin lahira inda rabbika yana wurin ubangijinka wanda yayi tanadi lil muttaqina ga wanda suka ji tsoron sa suka yi musulunci a nan duniya ashe dan kaga wani kaza yayi arziki ko dan kaga wani kaza yana da kaza bai kamata ka tashi hankali Allah ta'ala ya ja mana kunne yace wala mujanna aidaika ila ma matta'ana bi wala الحياة الدنيا لنبتلهم فيه أزواجا أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنبتلهم فيه ورزق ربك خير وأبقى الله تبارك وتعالى يكشف ولا تمدن عينيك kada ka jefa idanunka kar ka saka ido ila ma matta'ana bihi minhum zuwa ga abinda muka jiyar da su dadi dan kudade dan motoci dan zinari dan man fetur ɗan kujerar daki dan agogon bango dan wannan da wannan dan kyalekelen duniya da muka ba kafirai Allah ta'ala ya ce wala tamuddanna aynaka karka sa ido akai ila ma matta'ana bihi minhum zaharat ta dunya wani dan kyalekyalen duniya ne Allah ya ce mun ba su ne li na lahum fi dan mu jarabe su a ciki arzikin da ke wajen ubangijinka shi yafi alkhairi kuma shine mai wanzuwa kaga Allah ta'ala ya ja mana kunne lallai kar mu sa ido ga abin da ke hannun mai waɗannan ainihin kafirai hadisi na Abdullahi dan Mas'ud Allah ta'ala ya kara masa yadda yace manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna Allah qasama bainakum akhlaqakum Allah ta'ala shi ya raba ɗabi'unku a tsakaninku wannan halinsa daban wannan ɗabi'arsa daban wannan irin nashi daban waccan ma nata daban wayancan irin tasu daban kowa Allah ya raba mai irin ɗabi'arsa kama qasama bainakum arzaqakum kuma Allah ne ya raba arziki Allah ta'ala ya ce ya kai wani dan wani eh na mai da kai miloniya ko na mai da kai biloniya ba dan kafuwa na iya sallah ba ba dan kafuwa na imani ba dan kafuwa na kyau ba ba dan kafuwa na asali ba a'a Allah yace haka naga dama dan ni ke sarrafa halitta ta yadda naga dama to dan haka haka na maida ta wannan kada ya sa kai dagawa ga Allah wanda Allah ya ce wani dan wani eh yi ka talaka wanda ba yi da shi wanda ba yi da yadda zai yi ba dan kawo Allah wani laifi ba kuma ba dan Allah baya son ka ba a'a domin Allah na aikata yadda ya so cikin halittunsa to dan haka kai kuma karka nuna kosawa da gazawa da nuna damuwarka a wurin ubangiji a'a yadda Allah ke son ganinka ka tsaya haka Allah ke son ganinka to dan haka Allah tabaraka wa ta'ala shi yake yin wannan manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ƙara fito da wannan ma'ana cewa Allah shi ya raba tsakaninmu arzikinmu inna Allah yuti dunya liman yuhibbu kuma ku sani Allah yana bada duniya ga wanda yake kauna idan Allah yana kaunar bawa sai ya bashi duniya waliman la yuhibbu kai mutumin da Allah baya kaunarsa ma sai Allah ya bashi duniya wala yu'til imana wala yu'til dina illa liman yuhibbu akwai abu mai tsada addini Allah baya bada shi sai ga wanda yake kauna idan kaga Allah ya baka addini ana sallah da kai a cikin jam'i to Allah ta'ala yana kaunar ka kuma ya zabe ka idan kaga ana tafiya aikin haji da kai Allah yana kaunarka kuma ya zabe ka idan ka ga ana azumi da kai Allah yana kaunarka kuma ya zabe ka idan ka laluba kaga ana zuwa makaranta da kai a zauna a yi karatun addini Allah ya zabe ka kuma Allah ta'ala yana kaunarka idan kaga duk wani aikin addini da za a yi kai ma akwai ka a ciki ka gode wa Allah koda baka da kokobo koda baka da wani abu hannu ka gode wa Allah akan wannan ni'ima da ya maka wanda kake kallo da abun hannun ta yi wa Allah bai mai wannan ni'ima ba yana ci ana hayya ala salati yana zo yana kirga kudi kaga wannan ya kama hanyar tafiya jahannama muna gane wannan ai Allah ta'ala yana kushi da wannan to sai ya zama kana sha'awar wanda Allah ke kushi da shi kai kuma da Allah yake son ka yana haba haba da kai kuma kana ainihin kin wannan matsayi da Allah ya aje ka akai ya kamata bawa asalan ya kalli cewa Allah ta'ala yana ba da duniya ga wanda yana kaunarsa da ma wanda baya kaunarsa sai Allah ya ba shi duniya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labari wanda wannan tana iya samun sa cikin kumdatul tafsir juz'i na 1 shafi na 323 wannan shine dangane da ayar gaba sai aya ta 127 a cikin suratul baqara فدن الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت tabaraka wa ta'ala ya ce wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida min da ambata musu labarin yadda aka gina ɗakin Ka'aba yanda Annabi Ibrahim alaihi salatu wa salam ya fara kafa tubali na ginin ɗakin Ka'aba ya sanya asasi ya sanya foundation na ginin ɗakin Ka'aba wa Isma'ilu tare da ɗansa Isma'ilu yana taimaka masa rabbana taqabbal minna suna aikin suna cewa ya Allah ka karba mana ya Allah ka karbi wannan aiki ya Allah ka karba mana innaka antas samiul alim mun lalle kai ubangiji mai ji ne kuma masani ne wannan aya babban malami ibnu al a cikin at-tibyan fi tafsiri garib al-qur'an da yazo fassarawa yace fadin Allah da yace al-qawaid to qawaidul bait shine asasuhu idan aka ce qawaid ana nufin al-asas ana nufin al-asas asalin abin da ke rike da ginin kin shi ba haushe ke sai ma ginshiki ko abin da ke rike gini da ake kira sa ginshiki ke ko wanda gini ke hawa kansa ya zauna wanda kafin a fara gini sai an yi shi ana gane ba domin jin nauyin da za a dora a kansa zai hau shi ake kira ginshiki ko to wannan shine alqawaid wato ginshikan alqa'idatu hiya al-asasu wal aslu lima fawqahu wato alqa'ida da aka ce alqawaid to ainihin ƙafafu kuma ita ce asali abinda ainihin gini zai hawa akan su wannan shine abin da ya fassara ya tsaya nan domin yana fassara kalmomin da ke da ɗan wahala to yayi aikin sa babban malamin musulunci imamu shankidi Allah ta'ala ya masa rahama a cikin tafsirin sa adwaul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an yace wa idh yarfa'u ibrahimul qawaid min al wa isma'ilu ذكر في هذه الآية رفع إبراهيم وإسماعيل لقواعد البيت tabbas a cikin wannan aya Allah ya ambata mana labarin yadda Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il suka daga asalin ginshikin ginin ɗakin Ka'aba nan iya bayanin da Allah ya yi wa bayyana fi suratul hajji amma idan ka koma suratul hajji to za ta taimaka maka don fassara wannan aya domin annahu arahu mawdi'ahu Allah ta'ala shi ya nuna wa annabi Ibrahim gurbin ɗakin don lokacin ɗakin babu shi ya riga ya rushe to Allah ta'ala ya nuna mai inda ɗakin yake kuma ya umarce shi ya gina shi kuma ya sanya hasashin ginin ya kama ginin wannan ɗaki. Allah ta'ala ya ce wa iz bawana li ibrahima makanan bait wa iz bawana li ibrahima makanan bait Allahu akbar Allah tayyib jazakallahu khairan Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wa iz bawana li ibrahima makanan bait wato ka ambata musu lokacin da muka nuna wa annabi Ibrahim inda gidan yake ai ayyanna lahu mahallahu muka ayyana masa cewa ɗakin Allah yana daidai wuri kaza wa arrafnahu bihi muka nuna masa inda tubali inda ɗakin yake inda wani ƙasa yake a wurin to don haka faɗin Allah ta'ala da ya ce rabbana taqabbal minna annabi ibrahim yake cewa ya ubangiji ka amsa mana Ya umma du'a wa ghayruhu min alqurbi wa ta'at domin wannan zai addu'a za ta shafo ainihin duk wani aikin da yayi wanda ba wannan ba ma min alqurabi na aiki na lada wa ta'ati da ayyukan ɗa'a, duk wani aiki da aka yi wannan addu'a rabbana taqabbal minna ta shiga a ciki innaka antas samiul ali eh, innaka samiu li du'aina ya allah kana jin addu'a mu al alimu fi dama'irina ya allah kai ne masanin zukatanmu wani yatina kai ne masanin ainihin niyoyin Abdullahi da Abbas an samu hadisi daga gare shi Allah ta'ala ya kara musu yadda a cikin dogon hadisi yace thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce wato manzon Allah yana bada labarin annabi Ibrahim yadda suka tattauna da ɗansa annabi Isma'il a wurin gina wannan ɗaki wato tattaunawar injiniyoyi kenan ana ganewa waɗanda za su yi aikin ginin akwai bukatar su tattauna tsakaninsu. ba kadai a fara aikin ba ya za a yi aikin annabi ibrahim ya ce ya isma'ilu inna allaha qad amarani bi amrin Lallai allah ya umarce ni da wani umarni qala sai annabi isma'il ya ce fasna ma amaraka rabbuka ina ƙara maka ƙwarin gwiwa ka aikata abinda ubangijinka ya umarce ka da shi ka yi abin da ubangijinka ya sa ka ƙala sai annabi ibrahim ya ce wato inu ni kuma za ka taimaka mani akan wannan aiki ƙala ya ce wa inuka? lallai zan taimaka maka akan wannan aiki ƙala sai ya ce fa inna a mara ni an abin ya hahuna baitan ka ganin wurin Allah ya umarce ni in gina gida a nan wurin in gina mashi daki a nan wurin Allah ya bani umarnin ginin daki wa ashara ila akamatin murtafi'atin ala ma haulaha annabi ibrahim ya nuna masa wata filluwar kasa wani tarin kasa yace kaga inda kasan nan tayi tudu daidai nan ne inda dakin yake rushewa ya kasace an to Allah ya umarce ni in gina daki a nan wurin ne yace fa inda zalika manzon Allah yake ba mu labari yace daga nan ne rafa alqawaid min albayt annabi Ibrahim da annabi Isma'il suka fara kafa hasashi foundation na ginin wannan daki fajala Isma'ilu yati bil hijara sai suka raba aiki annabi Ibrahim shine mai ginin annabi Isma'il shine ke masa aiki kamar lebaranci mai kawo mai kaya sai annabi Isma'il ya ci gaba da kawo duwatsu wa Ibrahimu yabni annabi Ibrahim yana ginawa hatta idan safa albina'u har sai da wannan ginin ya daga sama a bi hadha alhajari daga nan sai annabi isma'il ya je ya dauko wani babban dutse fa wada'ahu lahu ya aje shi fa qama alaihi annabi isma'il ya hau sama annabi ibrahim ya hau kan dutsen wa huwa yabni yana ci gaba da gini wa isma'ilu min jara. annabi isma'il yana daukar duwatsu yana bashi yana ginawa yana ba har ginin ya kai iya inda ake so aka tsaya rufi kuma ba a yi ba daga baya aka yi rufi amma ba rufi hadisin na cikin sayo al hadisi na 3364 a gurguje marahilu bina'il ka'aba matakan da aka biyo categories da aka bi aka gina ka'aba malamai sun yi sabani wal mu'arrikhun da malaman tarihi fi awwali man qama bi bina'il ka'bati al-musharraf wai wane ne farkon wanda ya fara gina dakin ka'aba waye shi da yake addini ba za ka iya faɗin abin da ka so ba shaci faɗi dole sai kana da ne dalili a kai to sai malaman suka saba cewa wasu daga ciki suka ce mala'iku ne suka gina wasu malamai suka ce a'a mala'iku suka yi ginin. ورجع الشيخ محمد الأمين ابن محمد المختار الشنكيتي رحمة الله عليه babban malami a shek muhammadu al'amin ɗan wajen muhammad al-muktar a shahidi wato shi ya jayar da cewa makalahu ibn al abinda ibn ya faɗi wa hajar da abinda ibn ya faɗi wa atsaru wa waɗannan abinda suka faɗa fi awwal fi anna awwal man bana al-ka'aba huwa adamu alayhi salam waɗannan manyan malamai su Ibn al-qayyim da irin su Ibn hajar irin su atawu irin su sa'id ibn al-musayyib suka ce annabi adam shine farkon wanda ya gina dakin ka'aba ana ganewa annabi adam shine farkon wanda ya gina ba mala'iku ba warajja ibn usaymin ma ila an ibn taymiya shi ko ibnu usaymin ya rinjayar da abin da aka nakalto daga ibnu taymiya da ibnu al-qayyim da kuma ibnu kafir cewa anna ibrahima alaihi salam kana awwala man banaha annabi ibrahim shine farkon wanda ya fara gina dakin ka'aba wadancan sun ce annabi adam wadannan sun ce me annabi ibrahim malam yace rajihu shi wa kenan har yanzu dai muna kan ah, bayani na imamul qasim yake cewa warrajihu magana da take da rinjaye min hadhihi al wato cikin waɗannan maganganu gaba daya a qauluhum fadar su inna adama alaihi salam cewa lalle annabi adam wa awwalu man banaha shine farko wanda ya gina dakin Kaaba domin kun ga tunda annabi Ibrahim ya ga wata tulluwa ta ƙasa kenan dama akwai wani abu a wurin ana ganewa ai dama akwai dakin jaddada shi yayi to haka annabi adam shine farkon wanda ya gina ɗakin Ka'aba kazalika anna Allah ahida ila Ibrahim alayhi salam fi ma ba'adu an yarfa'a wabnahu qawaid albayt domin lallai Allah tabaaraka ta'ala ya umarci annabi Ibrahim ne da ɗansa annabi Isma'il su ƙara tada ginin ɗakin Ka'aba min ba'adi an haddama min qibali tufan bayan gidan ya rushe sanadiyar ruwan tufana da aka yi lokacin annabi nuhu tsakanin annabi eh, adam da annabi nuhu akwai tsawon lokaci to mutanen annabi nuhu da suka yi kafirci Allah ta'ala ya halakar da su gaba da ya halakar da duniya to duk wani gini sai da ya zube daga cikin ginin da ya zube hada ginin ɗakin Ka'aba to kaga yanzu ginin da annabi Adam ya yame ya rushe to sai Allah ta'ala ya umarci annabi Ibrahim ya sake jaddada wannan ginin shine Allah ta'ala yake cewa idh yarfau ibrahimul qawaid min albayt wa isma'ilu wannan aya ai mun riga mun ji ko to Don haka yake cewa summa hadama ha quraish da tafiya ta tafi aka zo dab da zamanin manzon Allah ba a kawo zamanin ba amma an zo dab da zamanin manzon Allah quraishawa suka yi shawara su rushe ɗakin Ka'aba wajaddadu bina'aha su yi mata gini na zamani modern kuke cewa ko na zamani gini na zamani a lokacin ginin ya zama akwai nau'in irin gini da dan zamani ya tsawaita to aiwa ɗakin Ka'aba gini irin na zamani wanda wannan ya faru ne shekara ta biyar kafin aiko manzon Allah lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam yana da shekara 35 a duniya amma Allah bai aiko shi ba wanda in kana karanta sira zaka ji ana cewa fil khamisati wa 30 min umrihi lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kai shekara 35 hadamat quraishu lil ka'bata quraishawa sun rushe dakin ka'aba wajaddadat bina'aha suka sabunta ginin dakin ka'aba har ma suka ce wa qadishtaraka ma'ahum sallallahu alaihi wa sallama fi bina'iha hakika manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi tare da su yayi participating wajen gina dakin ka'aba an gane ko ya zama tare da su ishtaraka ma'ahu fi bina'iha wa kana yahmilu al-hijara manzon Allah yana dauko dutse a kansa dan a gina dakin Allah wanda har aka yi sabani manzo sallallahu alaihi wasallama yayin sunni lokacin manzon Allah yana shekara 35 bayan ya shekara 40 sai Allah ya aiko shi yana daga cikin matakan da aka fi tafiya ta tafi an samu ɗaya daga cikin khalifofi Abdullahi ibn Zubair ya rushe ɗakin Ka'aba ya sake gina ta domin lokacin da aka yi ginin nan na shekara 35 na manzan, Allah salatu nama lokacin lokacin shawa sun yi alkawarin kada wanda ya kawo kudin haram kaga ko arne ya san haram arne ya san interest ba kyau Allah ba ya san interest Allah ya san kudin kudin ribar banki da irin irin kudin abin da mai yake cewa riba dai kudin riba kudin ruwa suka ce kowa ya kawo kudin halal kudin halal suka kasa gina ɗakin saboda babu kudin in dai na haram ne mutum dai ma zai gina amma kudin halal sun kasa gina ɗakin sai aka ce to a gina iya inda za a iya sauran a bashi sai a dan wani cycle wanda zai nuna cewa shi ma wannan wurin yana tare da ɗakin nan gaba a iya haɗe shi ana ganewa ko wannan iya inda aka bari ba ba a sanya shi ba zamanin Abdullahi ibn Zubair sai yasa aka rushe wannan bangaren aka haɗe gaba ɗaya da wannan aka yi Ka'aba babba to da yake akwai saɓani tsakaninsa da Ah, waɗanda suke saɓani da su na mulki a lokacin da suka kwace mulki a hannunsa sai suka sake rushe kaba suka maida ta yadda take ɗan daidai ginin nan suka yi wannan alaman nan suka bashi a haka saboda idan an bashi a haka za a rika cewa abdullahi ɗan zubairu ya yi ana ganewa ai to da an bato shi a matsayin babba ne shi to gara su shafe tarihinsa gaba ɗaya sai suka rushe suka maida yadda take to daga nan tafiya ta tafi zamanin wasu kalifofin an samu an rushe ɗakin Ka'aba kamar yadda zaku ku iya ganin ginin ta a yanzu wanda yanzu ma ana da kaman kaman kace ministry guda dangane da kula da ɗakin Ka'aba da ainihin yi masa hidima gina shi yi masa riga share shi tsaftarsa da duk abin da ya shafe shi saboda kula da wannan daki wannan shine a takaice dangane da matakan da Ka'aba ta biyo har ta kawo yadda take a yanzu wannan muna cewa a takaice saboda yanayin Abin da ake so a gane ba dole sai an karkara karatu wacin da ba abin da ake yi a kai ba Allah tabaraka wata'ala yake cewa rabbana waj'alna muslimin laka rabbana waj'alna ga addu'ar da annabi Ibrahim yake yi a lokacin da suke gini maimakon yi tafira a a sai aka ci gaba da addu'a rabbana gabbal minna ka hanta samiul alim rabbana musulmai ne laka ya Allah ka sanya mu masu miƙa wuya gare ka wa min zurriyatina daga cikin zurriyanmu ya Allah ka sanya su zama ummatan musulmatan laka ya Allah ka sanya zuriyarmu su zamanto al'umma musulmi wa arina manasikana ya Allah ka nuna mana guraban ibadanmu ka nuna mana wuraren da ka zaba mana dan ibada wa tubu alaina ya Allah ka karbi tubanmu innaka antas innaka antat tawwabur rahim ya Allah kai ne mai karban tuba ya Allah kai ne mai jin kai rabbana wa ba'athihim rasulan minhum ya Allah ka tada musu manzo daga cikin su wannan zuriya tawa ka tada wani manzo daga cikin su yatlu alaihim ayatika ko yana karanta musu ayoyinka yana tsarkake su har da zuwa ƙarshen aya babban malamin musulunci imam shankidi Allah ta'ala ya masa rahama yace idan mun dubi wannan aya annabi ibrahim yayi addu'a yace wa min zuriyatina ummatan muslimatan ko ya Allah ka sanya mu mu zama musulmai masu miƙa wuya gare ka zuriyar mu ma ka sanya su zama al'umman musulmi lam yubayyin huna al'ummata allati a jabarLahu biha biha du'a nabiyhi Ibrahim wa Isma'il Allah tabaaraka a cikin ayar bai bayyana mana wata al'umma bace Allah tabaaraka wa ya karɓi addu'ar annabinsa annabi Ibrahim da annabi Isma'il akan wannan al'umma ولم يبين هنا أيضا هذا الرسول المسؤول باطه فيهم ainihin Allah bai yi bayanin wane manzo ba ne aka yi roƙo Allah ya tada shi cewa yi wa ba fihim rasulan minhu ko ya Allah ka tada musu da manzo amma ba a yi bayani wane ne manzon ba ainihin wannan manzo man wane ne shi manzon ɗin da ake cewa a tada lakinnahu bayyana fi suratul juma'a da Allah ya tashi yin bayanin manzon bai yi bayani ba anan sai ya koma cikin suratul juma'a sai Allah ya yi bayani cewa anna tilkal ummatal arabu wannan al'ummar da annabi Ibrahim yake wa addu'a Allah ya tada musu manzo mai wa'azi al'ummar larabawa ce wan rasulu manzon da annabi Ibrahim yake addu'a Allah ya tada huwa sayyidur rusuli wato shine jagoran manzannin gaba ɗaya? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dan haka ma Allah ta'ala yake cewa huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan tabaraka wa ta'ala ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasula Allah ta'ala shine ya tada manzo ya aiko manzo cikin ummiyai minhum ɗaya ne daga cikin su yaran su ne kabilar su ne tare yake da su Allah ya tada shi a cikin su tulu alaihim ayatihi manzon yana karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim manzon yana tsarkake su wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata manzon yana karanta masu ainihin alkitab alqur'ani kenan wal hikma yana karanta musu sunnoninsa wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin duk da cewa kafin aiko manzon Allah larabawan suna cikin ɓata mai girma sai Allah ta'ala ya ce kai ba su kadai manzan zai karantar ba wa akharina minhum akwai wasu mutanen da ba sa nan lokacin da manzan zai karantar amma suna cikin al'umman manzan, lamma yalhaqu bihim su ba su hadu da wadancan ba amma suna cikin su kaga kenan mu kenan da wanda suka riga mu wanda ba su samu ganin manzan Allah ba wa huwa al-azizul hakim Allah ta'ala mabuwayi ne mai hikima li'anna al-ummiyina arab fadin Allah huwa allazi ba'atha fil ummiyina ummiyai da ake magana al-arabu sune larabawa bil ijma' malamai sun yi ijma'i larabawa sune ummiyai a wannan lokacin idan Allah ya ce ummiyai laraba yake nufi don me a lokacin turawa sun riga sun yi nisa sun suna da karatu da rubutu sauran al'ummomi amma lokacin larabawa sai a kewaye gari ba a samu wanda ya iya rubutu ko karatu ba to idan aka samu a cikin mutum goma tara ba su iya ba sai a ce waɗannan al'umma mai ba su iya ba ana ganewa ai saboda mai littagali saboda a rinjayen su ba su iya ba sai a ce ba su iya ba inda mutum tara sun iya inda a ce cikin mutane goma a ce mutum tara sun iya sai a ce waɗannan mutanen suna da suna da ilimi domin mafiya rinjaye suna da ne suna da ilimi to ala ayi hal idan aka ce al'ummiyina ana nufin larabawa wannan shine ijma'in malamai wan rasul sallallahu alaihi wasallam almazkura nabiyina muhammad manzon da aka ambata shine manzan mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ijma'a dalili kuwa malaki ya walam yab'ath rasulun min zurriyyati ibrahima wa isma'ila a tarihi gaba ɗaya. Allah bai aiko wani annabi ba daga cikin zuriyar annabi Ibrahim da annabi Ismail illa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai annabi Muhammad kadai ana ganewa ƴaƴan annabi Ibrahim guda nawa ne waɗannan manyan guda biyu ne annabi Ibrahim dawa da annabi Ishaq nan take annabi Ishaq ya haifi annabi Yaqub annabi yaqub ya haifi annabi yusuf haka dai aka ci gaba har annabawan da suka biyo baya kaga shi an san zuriyarsa shi kuma annabi isma'il a tarihi bai haifi annabi ba ko daya Allah ta'ala ya bashi sai daga can cikin zuriyarsa sai Allah ya fitar cikin jikokinsa sai ya bashi annabi muhammad to dan haka fadin Allah da yace huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan daga jin an ce Allah ya aiko manzo cikin ummiyai wanda ba su iya karatu da rubutu ba to ba cikin turawa manzon Allah ya tada shi ba cikin wa tada shi larabawa ummiyai manzon da Allah ya tada shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama babban malamin musulunci ibnul haim da ya tashi tafsirin wannan aya kalma ɗaya dauka yana kokarin ya fassara dan mu gane a cikin at-tibyan fi tafsir garib al-qur'an yace al-ummatu ala samaniyati aujuhi in dai alqur'ani ne kaji an ce umma an ce umma wa min zurriyatina ummatan muslimatan in kaji an ce umma yace fiska takwas zaka iya samun fiska ɗaya ɗaya har fiska takwas daga ciki idan Allah ta'ala ya ce al'umma cikin alqur'ani yana nufin aljama'a taron jama'a kaman fadin Allah ta'ala da yake cewa lamma warada ma amada yana cikin tabaraka ta'ala ce walamma warada ma a madayana lokacin da annabi Musa ya je inda ake shan ruwa a garin madayana wajada alaihi ummatan minan nas sai ya tadda al'umma na mutane bi ma'ana jama'a dandazon jama'a yasuna suna shayar da dabbobi ashe da Allah ya ce ummatan yana nufin dandazon me jama'a to dai ke shi alqur'ani baka iya fassara shi da kake so kalma al'umma kuma in ka ganshi a wani wuri ba lalle bane ya zama ma'anar shi jama'a din amma a nan ya zo da ma'anar jama'a kamar yadda ya zo cikin suratul qasas aya ta 23 sai faɗin Allah wato al'umma wani wuri yana zuwa da atba'ul anbiya'i mabiya annabawa iyakacin waɗanda suka yi imani da annabawa sai a kira su al'umma sauran kuma sai a basu kaman wato yadda mutum yake cewa Ah, nahnu ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu al'umma manzon Allah ne idan aka ce al'umma manzon Allah me yake nufi musulmai ko hada kafirai a'a mu al'umma manzon Allah ne mu musulmai muna gaya wa duniya mu ummatu muhammadin nahnu ummatu muhammad mu al'umma manzon Allah ne shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallama da ya tashi magana da mu sai ya ce ya ummata muhammadin ya ku al'umma Muhammad da musulmai yake magana ko da kafirai da musulmai ya ku ya ummata Muhammad ya ku al'umma annabi Muhammad yake cewa wallahi ma min ahadin aghayra min Allah ya ku al'umma annabi Muhammad ku sani wallahi ba wanda yake Allah kishi ba wanda yake Allah kishi kaga kenan ya ummata Muhammad fadin ya ummata Muhammad ya nuna cewa musulmai kadai mabiya annabawa su ake kira mai al'umma amma kaga waɗanda aka tadda suna ɗiban ruwa a can ai dandazon jama'a ne ko ba haka ba da musulmai a wurin ƴaƴan annabi shu'aibu da waɗanda suke ma ba musulman ba jama'a muna gane wannan duk da suna suna shan ruwa amma aka kira su umma amma nan da aka ce umma to ana nufin wanda suka yi imani da annabin su mabiyan annabawa wani lokaci idan aka ce al'umma ana nufin aljami'u lil khairi al mutumin da ya hada dabi'u na alkhairi yana da halayen kwarai ana koyi da shi kamar shi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan haka Allah ta'ala ya ce inna Ibrahim sai ce ne inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa eh. wa ma wa lam yakun minal mushrikin Allah tabaaraka ta'ala ce inna Ibrahim kana ummatan annabi ibrahim ya kasance al'umma ana nufin jama'a ana nufin mabiyin wani annabi a'a me ake nufi da kasancewar annabi ibrahim ummatan ai ka'idan, jagora ne aljami'u lil wanda ya hada dabi'u iri iri na alkhairi almuqtada bihi wanda ake koyi da shi jama'a muna gane wannan kenan al'umma anan ummatan da aka ce shi kansa annabi ibrahim wato jagora ne kenan ana cewa mutum jagora ana ce mutum ɗaya umma idan ya zama jagora kuma ya haɗa ɗabi'u na alkhairi idan al'umma aka ce al'ummatu a cikin al'ur'ani a wani wuri ana nufin alhinu wasu zaman ana nufin lokaci ƙwarai ko zaman ko lokaci sai a ce al'umma idan aka ce al'umma ba mutane ake nufi ba ba jagora a'a wani lokacin ana nufin wato lokaci ko wani zamani kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wala in akharna anhum al'azaba ila ummatin wala in akharna anhum al'azaba ila ummatin Allah tabaraka wa ta'ala ce idan da mun jinkirta musu azaba idan muka jinkirta musu azaba ila ummatin ma'dudatin zuwa ga wata al'umma kirdigagga a'a ai ilahinin idan muka jinkirta wa kafirai azaba zuwa wani lokaci kenan umma anan ilahinin yake nufi zuwa wani lokaci ga ma fadin Allah ta'ala wa qala allazina jaminhuma wadda karaba da umma wa qala allazina jaminhuma wanda ya samu ya tsira cikin ƴan bursunan nan wanda suka haɗu da annabi Yusuf a cikin bursuna wanda ya tsira daga ciki wadda ba da umma ya tsaya bayan wani lokaci ai ba da hine wadda kara ba da hine wanda ya jira bayan wani lokaci kaga nan ai ba bayan wasu al'umma bane wadda kara ba da ummatin ai wadda kara ba da hinin yace ana unabbiukum bi ta'wilihi farsil ko to kenan kaga anan wato inda yazo da fassara ila ummatin ma'dudatin da kuma wadda karaba da ummatin kaga ma'anar su da yake jama'a muna gane wannan nan ba al'umma ake nufi ba ilahi ne kenan alqur'ani ba za ka iya fassara shi ba sai da wanda ya jagorance ka wurin fassara shi kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama, Allah ya saukan masa alqur'ani dan yayi mana bayani amma duk da haka yana da malamin sa malaika jibrilu wanda suke darasin alqur'ani da shi duk lokacin azumin watan ramadan lokaci lokaci yana zuwa su darasin alqur'ani manzo Allah yana koya a gurin sa ramadan na karshe da manzo sallallahu alaihi wasallam zai rasu Ko da suka soke alqur'ani sau biyu ba wai tilawatan ba a'a tilawatan wa tadrisan suna karatun shi kuma suna darasin sa yana ainihin wa manzon Allah bayani saboda duk abin da ake bukata a karantar da al'umma a ganar da su a gama ganar da su idan ya koma ga Allah al'umma ba ta da bukatar gane wani abu sai dai bukatuwa zuwa ga aikata abin da ta gane kawai sai ya zama ba abin da ya rage ga al'umma illa tatbiq sai tabbakawa sa aikata practical ya zama practical kawai zafi to dan haka idan ya zo wani lokaci wato ma'ana al'umma yana zuwa da ma'ana almilla yana zuwa da ma'ana addini yakan zo da ma'ana addini in kaji an ce al'umma a qur'ani ana nufin addini in aka ce al'umma cikin alqur'ani ana nufin almilla hanya shine dai addinin hanyar zuko Allah ta'ala ke cewa inna wajadna aba'ana inna ta'ala yana ba mu bayanin maganganun kafirai na farko na zamanin annabi nuhu zamanin annabi salihu zamanin annabi lulu cewa suke inna wajadna Aba ala ala ummati mu mun tadda iyayenmu akan ala ummati mun tadda su akan wata jama'a a a ai mun tadda su ala millatin mun tadda iyayenmu akan wani addini ala dini labauta gunki da ko inna wajadna Aba ala millatin mu mun tada iyayenmu akan bautar kunci akan wani addini wa inna ala afarihim muqtaduna mu ma akan digadigan su zamu tafi mu ma zamu dora a inda suka tsaya ana gane wannan ko kaga yana zuwa da ainihin wannan ma'ana da sauran ma'anoni da yazo wani lokaci yakan zo al'ummatu yakan zo da ma'anan al-munfarid bi dinillahi sharikuhu bihi ahad al-munfarid mutumin da ya kaɗaita. akan wani abu shi kadai yayi fice da shi ta ce wani al'umma ne kamar sahabin da manzo sallallahu alaihi wasallama yace yub'atu zaid ibn amr ibn nufail ummatan wahdahu ranar tashin alkiyama za a tashi sahabi zaidu dan amru dan nufail a matsayin al'umma shi kadai saboda abubuwan da ya kadaita da shi da kuma daukaka da Allah tabaraka wataala yayi masa malam wato shi dai har yanzu wancan malami ibn al-ha'ir yake cewa li an yakuna haqiqatan fil filjami, mu'tamalun an yakuna haqiqatan fil jami ya iya daukan ma'anar wancan gaba daya kuma ya iya daukan ma'ana daban-daban to sai ya ci gaba ya ce faɗin Allah ta'ala wa arina na ko manasik wato wuraren bauta ai muta'abbida muta'abbidat muta'abbudatina ya Allah ka nuna mana guraben bautan mu bi ma'ana kaman inda zamu je mi safa da marwa kaga gurbin bauta ne kamar inda za mu je mu jifa kaga gurbin bauta ne wurin tawafi gurbin bauta ne wa arina manasikana ya Allah ka nuna mana na wuraren bautar mu wahiduha mansak idan aka ce mansakun shine wurin ibada wa aslun nasaki min azbahi asalin annasak ma'anahu azbahu yanka annusuk qul inna salati qul inna salati tabaraka wa ta'ala ce ka gaya musu inna salati sallata sai ce mai wa nusuki da yankana kenan an-nusuk azzabahu kenan yanka kenan yuqalu balarabe kan ce nasattu nasattu bi ma'ana zabahtu ana ganewa ma'anarsa shine zabahtu wan nasikatu ma'ana az-zabihatu al-mutafarribu biha ila Allah azza wa jalla idan aka ce annafika ana nufin azzabiha abin yanka da aka yanka don neman kusanci ga Allah kamar wanda ya yanka domin ammar haihuwa kamar wanda ya yanka domin layya kamar wanda ya yanka domin hadaya sai ya ce abin yankansa annafika bi ma'ana azzabiha da na yanka don neman kusanci zuwa ga Allah thumma tasawuha taj'aluha mawdu' al-ibada inda suke kai abin yankan su yanka aka ci gaba aka mai da shi ma wurin ibada yau da gobe zama mai wurin ibada babban malamin musulunci alƙasimi Allah ta'ala ya masa rahama da ya tashi zai fassara wannan aya rabbana waja'alna muslimaini laka ko ya Allah ka sanya mu mu zama musulmai gare ka masu miƙa wuya me ma'anar muslimina laka yace mukhlisina laka aujuhana muna masu tsarkake fiskokinmu gare ka muna masu tsarkake zukatanmu gare ka min qaulihi daga faɗarsa aslama wajhahu lillahi ya miƙa fiskarsa ga Allah wal ma'ana abinda ake nufi zidna ikhlasan aw id'anan laka ya Allah ka tsara mana ikhlasi annabi ibrahim yana aikin Allah ba kamar yadda muke sallah ba a yanzu gaskiya ko mutum yana ibada yana ganin kawai Allah ma ya karɓa sau to ibada yake amma har yanzu yana roƙon Allah ya ƙara mar ikhlasi yayi aikin danwa domin Allah zidna ikhlasan ya Allah ka ƙara mana ikhlasi au iz'anan ka ƙara mana kankan da kai gare ka sannan ya Allah idan ka karbi addu'a mu kai mana baiwa ba mu kade ba hada ƴaƴan mu muna musu addu'a wa min zuriyatina daga cikin zuriyan mu bi zuriyar annabi Ibrahim da annabi Isma'il waja'al min zurriyatina ummatan muslimatan laka ya Allah ka sanya cikin zuriyar mu a samu al'umma Me mika wuya gare ka wa inna ma kasar zurriyata bi du'a ya ware zuriya yayi mata addu'a li'annahum ahqqu bi shafaqa domin zuri'ar ka ita tantantar tausayinka ana gane ba zuri'ar ka ita ka fi cancanta ka tausaya mata babban tausaya ma al'umma ka abin nan zuriya ka da zaka yi ka sarka ta da Allah ba ka tara musu kudi ba ka sarka su da wa da Allah in dai suna tare da Allah ba su tabewa har abada ana ganewa ne zuriya aikin uba ga zuriyarsa yayi kokarin sarka su ga Allah ya rataya su ga Allah ya tabbata sun danfare wa Allah sun kama Allah sun bar wani Allah to waɗannan ya riga ya sallame su wannan ne abin da yake ƙoƙarin yi a nan. to don haka wali annahun iza aslahu aslaha bi aslaha domin zuri'a idan suka gyaru mabiya ma za su gyaru ana ganewa ai ai kaga a gida idan aka samu babban na su za ka ga gidan yayi ne ya natsu idan babba ya lalace malam wannan gidan ya lalace sai dai ai ta kame kan a iya samun na baya su gyaru amma kame kame za a yi babba shine aiki ke gaban shi daga ran da mai gidan ya faɗi gidan ya koma hannunsa iyayensa mata ma sun koma karkashinsa ƴan uwansa maza da mata sun koma mai karkashinsa don haka ake tsayawa tsayin daka akan babban ɗa a yi faɗa da shi ɗan sosai wurin ganin ya hau kan saiti sauran idan sun zo sai su ɗora akan inda yake kai jama'a muna gane wannan to don haka annabi ibrahim yake yin wannan addu'a wa arina manasikana ai arina mutahabbudatina ya Allah ka nuna mana wurin bautar mu wanda ya shi ma yace jam'u mansik bi fatihi sini wa kasriha wa huwa almutaabbad shine wurin bauta ai allamana kaifa na abuduka ya Allah ka koya mana yadda zamu bauta maka wa aina na'buduka ina zamu je mu bauta maka wa bimaza naqtaribu wa bimaza natakarrabu ilayka me zamu aikata mu zo kusa da kai ya Allah hatta nakdimaka kama ko kama yakdimul abdu maulahu Sai yadda za mu maka bauta ya Allah kamar yadda bawa ke bauta wa ubangidansa kamar yadda bawa ke bauta wa ubangijinsa wa tuba alaina ya Allah ka karɓi tubanmu innaka antat tawwabur rahim lallai kai mai karban tuba ne lallai kai mai sosai ne da yazo fassara wannan aya rabbana wa ba'athihim rasulan minhum ya ubangiji ka tada musu da mai wa'azi ka tada musu da manzo ya tulu alaihim ayatika yana karanta musu ayoyinka yace haza ikhbarun an tamami da'wati ibrahim li ahli al-haram wannan Allah na ba mu labarin cikar addu'ar ibrahim ga mutanen wa haramin makka an yaba asallahu fihim rasulan minhum cewa rayuwarsu ba za ta yi kyau ba ba za ta kyautatu ba sai idan Allah ya tada musu wani manzo daga cikin su wanda zai musu wani al'ummar da suke da masu wa'azi da yawa zaka ga al'umma tana kan saiti tana kan addini al'ummar da suka rasa masu wa'azi a cikin su za ga al'amarin ya lalace ana gane waye yanzu yadda Allah ta'ala ya dasa masallacin nan a wannan unguwa to in dai ba uba ya ki ba in dai ba uba ya yi sake ba duk da da ya taso a wannan area ba zai taso bai da addini ba kuna ganewa albarkacin wannan daki na Allah da Allah cikin ikonsa ya zartar a cikin kaddararsa ya kafa wannan daki a wannan wurin ji yaron da ya tashi a wannan eriyar ko namiji ko mace to idan ka same shi ka samu mai tarbiyya domin ko da yaushe ana karatu a masallacin unguwar idan bai zo ba to kaga daga uban ne domin shi zai koya masa zuwa jama'a muna gane wannan akwai islamiyya a masallacin ana karatu akwai malamai a wurin suna wa'azi kenan idan ana karantarwa al'umma za su kyautatu al'umma za su samu saiti za su faru to yaran da suka tashi a wannan environment din a wannan tsarin za su taso cikin addini da me da tarbiyya sai dai uban da yake cewa shi fada yake da masallaci nesa yake da masallaci to kaga in ya cire kansa gwargwadon yanda ya nisanci masallaci gwargwadon yanda zai kusanci sharri muna gane wannan ai gwargwadon yanda ya kusanci masallaci gwargwadon yanda zai kusanci alkhairi jama'a muna gane wannan yau ko ba komi al'umma ta shaida cewa ana sallah da kai a masallaci ba karamin alkhairi ba ana da yi ana sallah da kai ba karamin alkhairi ba to shi annabi ibrahim yawa mutanen addu'a cewa allah ya tada musu manzo daga cikin zuriyarsa wa humul arabu min waladi isma'il sune larabawa ‘ya'yan annabi isma'il wa kada ajab allahu ta'ala li ibrahim alaihi salam hazihi Allah ko ya karɓi wannan addu'a wa ba aka fi yi rasulun minhu Allah ya tada manzo daga cikinsu shi ne annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ilan nasi kafa zuwa ga mutanen duniya gaba ɗaya. Wa aka bara annabtihi shi kuma annabi ya ba da labari game da kansa annahu da'awatu Ibrahim, cewa shi fa an same shi ne sakamakon addu'ar annabi Ibrahim. An sami hadisi daga Irbadu Ibn Sariya, Allah ta'ala ya ƙara masa yadda yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce inni indallahi lakatamun nabiyina ni a wurin Allah ni ne cikamakin annabawa bi ma'ana ba wani annabi bayan annabi Muhammad duk wanda ya ce maka shi annabi ne bayan annabi Muhammad ka tabbata makaryaci ne kuma zindikin arni makaryaci ne kuma kafiri ne arni kamar yadda manzon Allah ya faɗi sallallahu alaihi wasallama yace bayana za a samu salatuna dajjaluna kazzabuna mun karanta da kuwa a wannan masallaci bayana za a samu masu ƙarya dajjalai wayanda suke masu ƙarya masu da'awa annabtaka alhali ba wani annabi bayana duk mun karanta da kowa nan sunu sailamatul kazzab da irin qur'anin go, da irin yadda ya kalubalanci manzon Allah da irin yadda suka yi ta fitowa suna cewa su ma annabawa ne aka yi ta yaki da su to da haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne cikamakin annabawa wa anna adama alaihi salam lamun jadalu fi dinati shi annabi adam alaihi salam Allah ya farar da shi ne daga me wannan tabo daga laka Allah ya farar da annabi adam wasau nabbi'ukum bi awwali zalika kuma zan ba ku labarin farkon al'amari ni dinnan ana da'awatu ibrahima ni an same ni ne sakamakon addu'ar mahaifi kakana annabi Ibrahim manzo Allah yace an same shi ne dalilin addu'ar kakansa annabi Ibrahim da ya roki Allah ya tada annabi anan sai Allah ya tada annabi Muhammad bi ma'ana Allah ya karbi addu'arsa ya aiko annabi Muhammad dalilin aiko manzon Allah saboda addu'a annabi Ibrahim amma sai mutum ya zo ya karya ya ce wai Allah ya yi duniya dan manzo wallahi ba haka ne. da Allah ya yi duniya don manzo da ya gaya mana Allah bai ce na yi duniya don annabi ba a'a na yi duniya na yi halitta don a bauta mani domin haka Allah ya ce Allah bai yi duniya don manzo ba in kuma ka ce Allah ya yi duniya don manzo to ka nuna ayar da Allah ya ce na yi duniya don manzo kamar yadda muke karanta ayoyin nan a fili ko ka kawo hadisi da Allah ya ce ya yi duniya don manzo wai mutum idan zai rantsa sai ce in dai Allah ya yi duniya don annabi to dama ba da shi ba eh waɗanda ke cewa haka waɗanda suka jahilci musulunci ne wanda suke nesa da musulunci ba su san shi ba sai mutum ya cewa Allah ya duniya dan mazo shi yana ganin yana girmama annabi kamar wanda yake cewa annabi ba mutum bane shi gani yake yana girmama annabi bai san yana cin mutuncin manzon Allah bane domin in ka cire shi daga mutum inda zaka aje shi mala'iku ko aljanu wanda mutum mutane in dai mutum mai imani ne musulmi to yafi mala'ika daraja yafi aljanu daraja kafirai ne ba su kai darajar mala'iku ba ana ganewa waye dan haka in ka cire annabi daga cikin mutane duk inda zaka aje shi rage mar daraja kai ba ƙara mar daraja kai annabi mutum ne sai dai ba saban kowa ba amma mutum ne Allah ta'ala ya ce ya gaya mana cewa shi mutum ne kuma ya gaya mana shi mutum ne muka yarda shi mutum ne rashin yarda annabi ba cewa annabi ba mutum bane wannan ƙetare iyakar ubangiji ne da kuma yin shigi ga Allah dan haka manzo sallallahu alaihi wasallama yace ni an same ni ne ta addu'ar annabi Ibrahim wa bisharatu Isa bi kuma annabi Isa yayi bishara da ni annabin Allah ne bai koma ga Allah ba sai da yawa mutanensa bishara cewa ni fa na zo da addinin nan wanda zai zo bayana yana nan zuwa sunansa Ahmadu annabi Isa ya bishara da annabi Muhammad wa ru'ya ummi allati ra'at kuma ni mafarkin mahaifiyata ne inji manzan Allah mahaifiyata ni mafarkinta ne ta yi mafarki domin iyayen annabawa iyayensu mata sukan yi mafarkin ƴaƴan nasu Allah ya mai da su annabawa to shi ma mahaifiyarsa ta yi mafarki kuma sai Allah ya tabbatar ya mai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zama annabin Allah ya zama manzo kuma ya zama shugaban manzani gaba daya wa kadhalika ummahatun nabiyina yaraina hakanan iyayen annabawa mata sukan ga ainihin mafarki hadisin yana cikin imamu zahabi ya fitar da shi cikin tarihul islam juz'i na ɗaya biyu na arba'in da biyu da isnadi hasan hadisin yana cikin sahihu ibn hibban hadisi na dubu shida da ɗari hudu da hudu yana cikin tasirijin mishkatin masabe, hadisi na dubu biyar da ɗari shida da tasa'in da ɗaya yana cikin tasirijin kitabin sunna hadisi na ɗari hudu da tara fadin Allah ta'ala wai zakihim idan manzon ya zo yana tsarkake su ayyu tsakiruhum min shirki yana tsarkake su daga shirka wa sa'iril ma'asi da sauran ayyuka waɗanda suke ayyuka na sabo wannan gaba ya kamata mu shiga to amma lokacin mu ya riga ya ja saboda akwai tambayoyi insha Allah ta'ala zamu tsaya aya ta 130 idan Allah ya kai mu gobe zamu tashi aya ta 130 wa man yargabu an millati ibrahima illa man safiya nafsuhu ta cewa subhanakallahumma bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته